Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. A yau ma Studio Kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun wacce hanya ko wacce siyasa za a bi domin ƙara kyautata samar da gas na girki a dukkan faɗin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Eh, shine taken wannan muhawara tamu ta yau. Ku sani cewa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da aka aka sanya hannu a yau da kusan wata guda tsakanin ministan da ke kula da man fetur da kuma kasuwanci da kuma ministan kuɗi game da samar da gas ɗin girki a kai a kai a cikin wannan ƙasa tamu ya nuna cewa a tsawon lokacin gyare-gyare na matatar soraz da ke zandar daga ranar 8 ga wata oktoba zuwa 30 ga watan nuwamban shekara ta 2022 za a dakatar da samar da gas ɗin girki na ɗan lokaci sanarwar ta kara da cewa a tsawon wannan lokaci kamfanin sony dafi ne zai tafiyar da sayan gas din na girki a kasuwannin duniya a jika guda da dala goma sha hudu kilogram sabanin ashirin da hudu na kudin sefa a wajen soraz domin saidawa masu kamfanonin gas din a dala ashirin da biyar da tamma uku gwamnati ta ɗauke nauyin jika ba dala goma sha daya da tamma uku domin tabbatar da kasancewar gas da kuma daidaita hauhawar farashinsa haka kuma gwamnati ta ɗauki wasu matakai domin rufe wasu wuraren cika gazi da ke kan iyakoki tun daga ranar 8 ga watan oktoban shekara ta 2022 da kuma rufe cibiyoyin da ba su girmama sharuɗa da girmama farashin da aka tsaida na butalin gazi mai kilogram goma sha biyu da ɗugu biyar a jika uku da rabi da dala hamsin sannan butali mai nauyin kilo shida a ɗari uku da da dala 60. Bisa wannan yunkuri ne hukumar daidaita bangaren makamashi ta arse ta sanar a ranar 21 ga watan Oktoba da ya wuce ta bakin babban daraktan ta cewa an rufe wasu kamfanonin sai da gas uku da can tare wasu guda hudu dalilin rashin girmama matakin da aka tsaida matakin da kuma kungiyar masu saye da saidawa gas ta sinariga ta yi Allah wadai da Domin tattauna wannan maudu'i ne wato anan ɗakin magana magana nike tare da bakin da suka amsa wannan kira namu. Ina tare da Ahmed da Idrisa na kamfanin zamani gas eh, wanda ke kula da harkokin sadarwa na wannan kamfani na gode. Sannan kuma ina tare da Malam Umaru Mamudu sakatare na farko na tsare-tsare na kungiyar masu saye da saidawa ta Sinarega. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madalla kamar da na bayyana muku wato daraktan hukumar nan ta daidaita bangaren makamashi arse ya kira wani taron manema labarai a ranar 21 ga watan Oktoban da ya gabata. Bari mu saurari abin da yake cewa. Tun daga farko gwamnati ba ta daukar haraji ko guda wannan kuma bisa burin ganin cewa gazi dinmu ya kasance cikin gidajenmu a farashi mai rahusa amma abin bakin ciki babu wata cibiyar dura gas da ta cika sharuɗa. Kenan mun yi wani jadawali na fita a bangaren Yamai ranar bakwai ga watan Oktoba da ya wuce domin ganin a zahiri abin da ke faruwa. Mun yi la'akari da abu biyu na farko muna son mu san idan ana girmama farashin kamar yadda doka ta tsaida na biyu kuma ko ana girmama nauyi domin mun samu ƙorafe-ƙorafe daga wajen mutane da ke ce mana idan suka sayi butalin gas baya jimawa sai ya ƙare kenan idan kuka sai da butalin gaz ba bisa farashin da aka tsaida ba laifi ne na farko kuma bayan haka kuna rage gaz din ba ku sai da butalin daidai kenan kuna nan kuna yaudara ji To kun ji babban daraktan wannan hukuma ta daidaita bangaren makamashi a wannan ƙasa tamu ta Nijar da Arse Malam Ahmed na kamfanin wannan zamani gas eh, ya kuke kallon wannan bayani na darakta wannan hukuma ta daidaita makamashi a wannan kasa ta muca da rc eh, malamman mun ada eh, mun gode da kuka ba mu mikro a wanga jurkin da mu hiddo a mu bisa oga situation kin da ake ciki. Mm-hmm. me jirkin mu ba su ba su sha mu ba. Mm. izinkin kin tamu ta zamani gas duk abin da muka yi mun yi shi cikin ka'idodi. duk takardun da ya kamata a ce muna da su duk abin da aka hauda muna wanda ake ce ma kaye da charge. Wato wannan hituwa ta arse ba ta shahi ku ba kamar yadda kuka bayyana. Eh, shin to kana ganin ai matsala ce ta sa wannan hukuma ta arse ta yi wannan taron manema labarai aka yi wannan bayani ina cewa akwai wato matsalar samar da makamashi a cikin wannan kasa tamu dangane da wato dakatar da aiki na sorazu domin gyare-gyare. Mm-hmm. Mm. a rekin da ake cewa za a yi da takwas watan oktoba zuwa talatin ga watan sabon wata na mm. nuwamba to wannan gwamnati shi kamata ya ma ka da yar mm. matakai wanda za a bi da yake 'yan ƙasa ba za su shin wannan nauyin ba tunda nauyi da gas ya zama yanzu abu da yake duk ko ina ana aiki da shi kowace rana ana aiki da shi don ya zama abu wanda ya shiga cikin eh, mu eh, abiturikinmu. na gode malam ahmed idrisa na kamfanin wato eh, zamani ga zabarin zuwa wajen malam umaru muhammadu na kungiyar nan ta sinarega shin ya kai ji ya kuka ji a game da wannan bayani na hukumar arse assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah godiya Dai ba mu ikon tsayuwa irin wannan wurin wanda kuma eh bahaushe ki cewa in baka san gari ba sai ka saurari daka domin can zaka ji alamun ko ka kusa ko ba kusa ba eh wannan bayani mun ji shi kwatsam wanda kuma eh an yi shi wanda kuma gaskiya mu ba mu ji daɗin shi ba kuma kuma ba mu farin ciki da hakan ya faru ba saboda abu ne wanda aka yi shi eh, karyawa ba kan gaba ba tunda ita doka gaskiya ce to amma hukuncin da ita arsi ta yi ta yi riga malam masallaci a kansa tunda me yasa na ce haka abu ne wanda mun yi zama da su tun 2020 wanda muka zama da su tare da kungiyoyin fararen fula a cikin kungiyoyin fararen fula na akwai eh, alhaji malam arzika mm. akwai alhaji mustapha kadi akwai alhaji nuru addc wadata wanda tare da su muka yi zaman kenan eh, ga kai ga fata ba za a tambaye me aka yanka ba saboda kenan budaddar wasiƙa ce hmm. duk tare da su muka yi zaman wanda mun yi zaman nan tun da sahi muka fara wannan tattaunawa sai da muka kai kimanin wajen karfe biyu sannan aka watse amma taron kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba akai hmm. tun da a lokacin da shi eh, shi wanga eh, deje na na arse hmm. tun a lokacin da ma zo da wanga kudirin to amma da ya tsaya ya saurari kowa sai ya ji ashe akwai dala ƙarƙashin kadago sai ya ga a lokacin da ba zai iya gayin wannan kudirin ba shi da kansa ya ce to gaskiya wannan lamarin yana buƙatar dibawa yake cewa farashin da ake duk dai da ta kan farashi ce to kuma abin da muke so al'umma su gane shi ne shi bangaren sai da gas nan yanzu ma da kashi biyu ne yanzu ya koma kashi uku akwai revender akwai depositaire yanzu kuma akwai ɓata gari su waɗanga cikin wa gogo suka hito wanda su kuma a yanzu aka same su wanda a yanzu nan suna sai da gaza har sama da jika bakwai duk da gogo duk da arsan da yawon da take a yanzu haka akwai wanda ke sai da jika bakwai eh, eh, ni abin da nake son gane eh. wannan wato bayani da ita hukumar arse ta yi a ganin ku ya zo a lokacin da bai kamata ba ne koko dai kuna gana an yi ana yin bita da kulli ne gaskiya ana yin ta bita da kulli kuma ya zo lokacin da bai bai kamata ba a lokacin nan hmm. tunda abu ne tunani abin muke so jama'a su gane cewa shi tunani iri biyu ne hmm. akwai tunani na kwakwalwa akwai tunani na zuciya tunani na kwakwalwa shine zai sa ya hango abin da zai iya faru tunanin zuciya kuma shi ke sa kai abin da daga baya sai abin ya dama al'umma mm. yanzu abin da suka muka ce abin bai yi ba daidai yadda ake so kamar yanzu kalubalen da ake yanzu kamar mu da muke saida da aka ba aka rerehe wuraren mu kuma da bi da tara mm. yanzu kuma da wasu kamfanoni da aka dakatar ba a samu maslaha batun da yanzu a zancin da ake su 'yan kasa wanda suke talakawa da aka yi saboda su yanzu su suka yi kuwa ɗanɗana kuɗa saboda kana neman abin ma baka same shi ba a cikin wannan kalubalen ake kenan kahin a haka ya kamata a san wace maslaha ce za a bi wanda ko an yi shi ma shi shi talaka bai ma san ana yi ba a kare to wannan shine ya kamata a ce sun bi ba haka yadda za su bi wanda a ce yanzu gashi yanzu kaga su a gyara suke gani amma gyara ya zama gyara na ejibiri mm. idan na eh. fahimce ka eh, shin um, takamaimai ne kuke kuka da ita wannan hukuma ta arse eh, kamar cikin wato mu shaida mu kuma mu mun aika da wasikar gaita a wannan hukuma ta arse amma dai ba su amsa wannan gaita tamba ta wannan muhawara shin mi kuke zargin ita arse da aikatawa mu zarci abinda muke zargi da ita shine yanzu san kai Mm. saboda me yasa san kai akwai gudare manya da ke da ko inda ake sai da gaza wanda suka bi suka ririhe mm. da suka ririhe su kuma yanzu akwai wurin da sun zo wurin suna rihe wurin wanda ke da wurin an iske shi suka ce mai gashi yanda suke so ya saida ko kuma su ce to shi ba zai iya saida ba wanga firi din da suke tunani wanda kuma an tattauna bisan shi sai nuna musu da cewa akwai wani can gaba yana saida bisa firi din da ma ake ta ziza bisan shi mm. yace to ya kamata su je gaba su ga wurin sai ba su je ba su koma ba suka shiga gari kaga aya tambaya nan akwai san kai yanzu na nawa ne ita arsi take so kuku sai da ita arsi tana so goma sha biyu da dugu ita arsi tana so a sai da gas a kan turuwa mil 750 da mm. mil wisan mm. wato ɗaya jika uku da rabi da dala hamsin mm. da kuma ɗari uku da dala sittin mm. a yadda take so eh. ka haka kara azamu tambaya a wannan farashin akwai ita kanta a adisan ta yi kididdiga ta gano da cewa wanga firi din da ta hiddo da take so a yakan shi tun shekaru eh, tun 2021 eh, mm. shekara biyu da suka wuce shekara ɗaya zuwa biyu da suka wuce ta yi bincike ta gano da wannan farashin din bai yiwa ita da kanta sani mm. to yanzu ba mu san menene ya faru ba wanda kuma ta komo ta buga sanda iko tana ta bincika ta ga dai ko da an sai da shaka nan ku ba za ku haɗa ba ko ah, ta san ba ma a'a filis da eh, ayata maka hankali eh, tambaya akwai difon da ta yi guda bakwai hmm. nata ne ita arsa ita yi ne wanda ta ce ma kowane kamfani ya kawo butalin shi wurin yanzu misali kamar kamfanoni guda bakwai kowane kamfani zai kama haya wuri in ya ɗauki hanka haya wurin zai sai ɗauki wanda zai rika saidawa ɗin wurin in ya ɗauki wanda zai saida to yanzu kamar ni na dauki ina an bana a wuri guda kenan kai ada kai maka kawo kalan naka wancan ya kawo kowa kawo wurin shi amma kuma kai ma ka za ka kama ka kuma kai ma za a kai maka haka amma kai za ka ɗauki sharji wurin to daga cikin wannan wurin da aka yi guda bakwai ɗin akwai wurin duka sun mutu saboda akwai kamfanin da in wata ya mutu yan ribar da yake bi sai ya yi cuku a aljihun shi sannan ya biya haya wurin ya biya haya ko mai gadin wurin kuma wani abu ne yake na gode zan sake dawa gari ka malam umaru malam ahmed da kaji bayani na eh, mamba na kungiyar nan ta masu sai da wato eh, gas na girki a nan birnin yamai wato sinarega eh, ina so in tambaye ka bangaren wannan kamfani naku shin a halin yanzu da muke akwai gas ɗin ko babu shi? Eh, Malam Ada <laughs> na gode. Gas yanzu ne ma da shi hmm. nan zamani gas. Mu duk abin da muke so duk kowa a ce a gidan shi akwai gas. Tunda yanzu eh, aiki da sharbon da gawai da itace abu ne wanda yake kashe kasa. Hmm. saboda yana shiga cikin desertification. Don ka mu hankalinmu yana bisa su depositar Baske hmm. abin gani shen ce ta ke mm. tahiya ya ce ta ke juya in babu wannan depositar kin mm. mu ba kowa ne ba mm. kenan dole kansu ya san namu na'am mu eh, mun kawo goyon baya mu gare su eh, eh, ina fahimce ka in na fahimce ka kenan bayanan arse baya zuwa yana hannun riga da bukatun su on ga masu kamfanoni ku masu kamfanoni mu kamfanonin mu da kanmu a bar ganin kamfani haka a ce ana sai da ana sai ana wani ne mm. mu da kan muna da matsaloli mm. mu da kan muna da matsaloli muna da sharj muna da abubuwan da muke yi don eh, mu da kanmu abun ba eh, bai gyara mu eh, to ai mun so abu wanda zai gyara kowa to ai su wato gwamnati da kuma arse ana ganin suna kukuwa ne domin shi talaka ya samu wannan gas da sauki a farashi mai rahusa to me yasa yadda ita wannan hukuma take so a saida mutane ba su saida to mu dai muna so mu zo daidai da iko ba wanda iya sha da iko sun ce ai haka ake yadda firikin da suka hauda mana mushi da muke aiki da shi yanzu nan ku a kamfanin ku kuna saida shi eh, eh, kilo goma sha biyu da dugu biyar a jaka uku da rabi har da hamsin mhm. Eh, shi kuma wancan eh, kilo shida a jika 360 haka kuke sai da shi mhm. to ya kuma harka taku kowa yake ban hanyar da ga dama alhali kuma gwamnati tana so ku bi hanya guda a mu abin da gwamnati ya ce shi muke eh. gwamnati ya ce mu sai da afirka muna sai da afirka mm. to masu zuwa wajen ku sarawa mu karhin mu na gaya muku shi da zu mm. depositaire su ne karhin mu mm. don mu da su mun babban aikinmu duka da su ne don firi wanda aka ce shi muke ba su haka suke zuwa su sare shi mu muna kai musu shi ma mu muna zo kenan in sun an ka hauda do wannan nan ba lahi ba ne an ka hauda kuma wannan ba <laughs> to mala muhammadu bare zuwa ja mala muhammadu na na sinaraga shin ku ba ku sai da shi kamar yadda gwamnati ta ce nan ne wato talaka yake zargin ku shin mi za ku ce mi ya kawo haka ne dalili na ba za ku saida ba a yadda gwamnati ya ce ku saida eh alhamdulillah na ji daɗin wannan tambayar da kai na kamar zargin da muke ji tunda muna ji duk abubuwan da suke faruwa na kunnuwan mu da kamar su eh, kwaso matar da suke zagi cewa kamar mu ne marasa imani kuma muke cutar da su da rashin yarda da farashi to gaskiya ba haka bane tsarin yake mm. shi in aka ce kasuwanci idan ka ɗauko tsarin kasuwanci na ɓangaren turanci dole ne ka sai ka sai da ka ci riba idan ka dawo ka'idar kasuwanci wanda shari'a ta yarda da shi dole ne shi ma ka sai ka ci riba abin da aka haramta a cikin kasuwanci shine kamar riba kamar kai karya cikin cinikin ko kuma ka ba da wani abu da ya kai ƙari sama shine shari'a ba ta yadda wannan ba abin da yake faruwa bisa ribar da aka dora da na ce maka kashi biyu ne hmm. depositaire shi ne wanda kamfani zai aje mishi butalin kuma wurin ba haishi yake yi ba zamana ne zai yi tsare kamar irin yanda yanzu kamar yanda zamani take yanzu su zamani kamar su ne ke depositor su ne suka yi depo depo hmm. amma duk wanda ya sa kuɗin shi ya zo sau wannan ba depositor ban shi rebender ne hmm. to rebender shi yana da wurin da yake sai da gas din shi yake yi hmm. yaran da ke sai da mashi wurin bin yake yi in dare yayi mai gadin da ke tsare mai wurin bin shi yake yi a yanzu cikin rihi wagada aka yi saboda wasu mai gadin mutum bai da mahalin bin shi ya bar wurin akwai wanda zaka cikin dare an bi da an hoshi an kwashe musu butilla kenan kaga bambanci kasuwancin depositar da revender yadda su kuma eh, abokanin kasuwancin wanda muke ma'amala da su su gane da cewa mu ba gurin mu bane a saida da tsarin da za su yi kuka duk da kallanin da ake ta mu gurin mu shine a daidaita yadda mu za mu iya rayuwa cikin kasuwancin mm. yadda za mu biya hayar da muke kuma mu iya rayuwa a cikin shi yanzu kilo goma sha biyu da ɗigo biyar ɗin akan shi eh, ribar nan kuke samu a kan shi in aka yadda ribar tana zuwa kaso biyu eh. idan ka tashi kai kaje ka ɗauko shi mm. akwai wanda ma bai kama maka ma jika a riba shi mm. wanda za ka ɗauko shi mm. to kuma a wuni bai wuce ka sai da butali hudu zuwa biyar ba ka daɗe ka sai da goma to yanzu in ka ɗauki yaran da ke aiki wurin akalla kana da yaro uku hudu wata rana in wata ya mutu ka hidda ribar da ka hidda kuɗin da ka biya masu aiki ka biya haya ka ɗauki wani sai ka iske kai baka mahita da komai a halin da ma ake yanzu to idan kamfanin ya kawo maka to shine duk yanda kana iya saida shi jikka hudu ma ka saida shi wannan kai baka da asara mm, eh, to me yasa ba za ku yin kokowa ba tun da kungiya kuke tar da su waɗannan kamfanoni za su kawo muku eh, kamar yadda zamani take yi masha Allah ka san idan dambu ya yawa bai jin mai Ya mai yanzu ta wuce duk tunanin mutum tsawon ya mai din nan sai wanda suka san digin sa san tsananta akwai kamfanin da in an ce sai ya kai ma abokan aikin shi aiki duka to akwai wurin da za a yi wata uku bai kai ga wurin ba akwai gurin da kuma motar da ke daukar ta kai ta yi libre ba ta iya zuwa wurin tabbas in ta je sai an hiddo ta cikin damuna akwai kamfanin da ma in sun tafi ta anguwa sai sun biya giri ya ja hiddo su to waɗannan dalilan yasa su kamfanonin a yanzu su ma kalubalen da ke tare da su yawa gare shi tunda kalubalen da ke gare su ma ba su iya wadata garin tunda in aka ce ma wurin sai da gas ya dubu kamfani yana da ko mota ɗari ke ga kamfani yana mota ɗari suna yawo rana ɗaya gaba ɗaya to lissafa mana wuri dubu biyu ko dubu da ɗari biyar yadda za a gama shi rana ɗaya wanda kuma ana son kuma kowa ya samu to dole ne sai kai ka tashi da kanka ka yi hayan mota akwai lokacin da yanzu aka shiga cikin wani kalubale za ka yi hayan mota ka tai wurin buɗar gas ka kwana can hmm. kuma baka samu ba kuma ka maido akwai lokacin da inda in ka saida shi a yadda ko jikka shi da shi da ka saida wani lokacin bisa faduwa kake to ai ba kullum bane wannan wannan in ana eh, cikin shi rashin ciniki ko wannan wannan ba in ana wahala in ana wahala dole ne mm. zaka iske abin yaki bi mm. hanya mm. ni kai nan ban mai cewa cikin mana ga ta bana mun je mun taimu da ga tinki kimanin karhe 8 na dare mun kwana can sai washe gari digital muka same shi eh. kuma hayar da muka yi mota ta aji sai da muka ɗauko ta yanzu ya mine riba wala muhammadu akwai da eh. in duk cikin wannan sana'a ta ko in kun ka samu yan matsala sai kun ƙara kuɗi a cikin wannan abu ya shi talaka za ya cewa ba zan can ƙari a eh. cikin wannan eh. duk wanda ke sayan gas cikin garin ya sai da ake sayar gas mm. kai ya yanke shi ne problem mm. amma idan ya yanke din nan to kalubalen hoyawa gare shi har mu yana yin ƙarfin mu to yanzu tunda ana cikin matsalar yawanci ana cewa yanzu gas din yana dan wuya a nan nan birnin mai musamman ma shiya kuke ganin ita wannan matsala ku za a daidaita ta da ku da wannan hukuma ta arse da ma yadda su kungiyoyin kare eh, masu saye da sayarwa za su ko kuwa tare ta yadda wannan matsala za a samu a cukanta a samu jituwa tsakanin bangarori ta yadda shi talaka dai zai samu wannan gazi na girki a sauƙaƙe kuma a wadatance. <laughs> to alhaji mal adab bari maka wani bayani da ba ka san shi ba a eh. yanzu nan dai gas din da adda kwai yanzu ya hina da eh. a yanzu cin da ake ba. Eh. eh to kenan abu yana da kenan ya kamata ya sauki sai ka tsaka saurari mai dalili na'am yau ai hanyar saukin ita arsi ta tarihi wuraren sana'a ku kuna zargin ta kuma ita arsi tana cewa ta gai ai abin da sa ka bugi mutum da laifi mm. kuma ya gaya maka laifin kuma ka ce eh, haka din ne kuma ya ce ka ita arsan da kanta ta dauko kuma alƙawarin cewa ba da jima ba za ta daidaita farashin nan mm. amma har yanzu mu gani a ƙasa ba to yanzu kai ka zo wurin sana'a ka ansa sarkan arihi an rubuta ma jika biyar. za ta daidaita bayan kuma ta hiddo farashin wannan wannan farashin ne daidaita ga bai ba bai ba bai ba saboda me yasa farashi ne mm. wanda in aka ce za a yi sirtin refiri abu ne wanda yake buƙatar bangaren kowa shigo kamfanonin da suke sai daga lokacin da aka wannan sirtin refiri kamfani biyu ne a yamai gaba ɗaya mahiwanci to idan za a yi sirtir jefiri firi kamfani yana ciki sai dawa suna ciki ƙungiyoyin horon hula a gayyato su zo cikin su matar su ma su zo a ilfoki duk wanda yake da ruwa da tsaki sai kowa ya amince ya yi sinye yanzu mu idan aka tsaye da farashi daidai wanda mun tabbatar da za mu iya rayuwa cikin shi to ina ma yaƙinin cewa insha Allah ba za ka ƙara ganin wata tangar a ciki ba amma firi ne wanda an yi shi mu ba mu ciki kuma ba mu san an yi shi ba ma hmm. kuma daga baya kuma ita arsan ta ce ita ba ta san da mu ba hmm, hmm, haka ke akwai kalubale da yawa cikin ina <laughs> dawa gare ka malam Muhammadu eh, eh, malam Ahmed eh, Idrisa wato akwai wani bangare kuma da hukumar arse ta tabo mutane na kokawa a game da yadda talaka yake sayan wannan butali ko na kilo goma sha biyu ne da dugu biyar ko ma kilo shida ne na cewa da an sau nan da na ya kare shin lahin daga wajen masu saruwa ne suna sai da ko kuma daga tushe ne daga wajen ku ne ku masu kamfanoni na wannan sai da gaza ya ina ne matsalar take tunda hukumar arse ta taɓa wannan batu yadda na kwatanta muku da zu ni magana da zani duk magana da zani a sunan kamfanin mun sa a sunan kamfanin naku ne ai matsala ce wadda ta shahe eh, har da kudin da sauran kamfanoni ta shahe ta shahe sauran kamfanoni mm. amma mu zuwan munan gwamnati ya ce a sai da gas a mm. firi kaza mm. shi muke yi mu da kanmu mu da kanmu na da matsaloli. Mm. Ayo ai ba yanzu farashin ba shi ba nauyin wannan butali wani ba ya kai goma sha biyu ɗin da ɗigo biyar wasu eh, suke kukan cewa. Ya kake gani wannan matsala to. Kun ce kuka ne. Mm. Kun shiga kuma. Mm. Kun gani? Yaske kun gani. Da kai bayani a harshen Faransanci kana zancen na'ura watakila za ta iya abin da. <laughs> Eh, shin. Dan in zo wurin na'ura da ya eh. damu a sistema. Mu muna da na'ura tun da mun shi mun shi aka ce in gefe makwabcinka ya kama da wuta kai ma ka nemi ruwa. Ka sha mana ka haka. To dan shine mun jiya. Ba mu gani ba amma mun jiya. Mm. To tun da mun jiya muka ce bar mu ɗauki matakai. Mm. Mun ka je muka siyo mashinoni wannan mm. na'urorin wannan su awo suke auna gazikin mm. gaban ka za a hawa da butalin ka diba gani mm. in kilo shidda ne za ta bugo maka kilo shidda in kilo goma sha biyu da rabi ne za ta godo maka shi in kilo hudu ne sai ta godo maka kilo hudu mm. yanzu in ta gwada maka kilo hudu in ba ka yarda ba sai a sake maka butali a hauda maka wadda take kilo shida in kuma kana so don da aka diba eh, ta eh, milwisan aka raba shi barnambur da kilo ya gani kilo ya zama dala sattin mm. kenan sai a kirga maka sattin mm. so hudu mm. a baka biya <laughs> eh, to kenan inda yawancin masu kamfani suna yadda kuke yi ina ganin abin zai sauki za a samu fahimta tsakanin shi mai sai da mai gaza din to yanzu a game da ita wannan wannan batu na da za a kyautata hanyoyin samar da gas cikin kasa baki daya kuna ɗaya daga cikin waɗannan kamfanonin da ke kokowa ya kake ganin gwamnati da sauran Eh, masu harkar wannan bangare na makamashi za su aiki tare ta yadda dai kowa zai amfana. To, wannan tambaya ban san ba wace irin amsa zani baka saboda eh, duk zaman da muke labar mm. 'yan kasuwa ne. Mai mm. 'yan kasuwa kuma 'yan ƙasa ne. Mm. Duk da haka nan kenan duk abinda da za mu yi muna nema wanda kowa zai samu rabon ciki. Su 'yan ƙasa su ji daɗi mu ma mu samu ribar da muka samu mm. don ka mu duk abin da muke so dai a samu a sasanta mm. a sasanta tun da in kowa kai kayi nan wancan yayi nan ke ba magana ba aiki mm. ba a samu solution don ka mu dai eh, muna encouraging dialogue a ƙara ganin juna a ƙara sasantawa a samu solution wanda duk cikin abin niger bori guda daidai a kima wala niger kuma kasa ce wadda yake mune na karshe a duniya mm, wajen ne na karshe a duniya saboda mi saboda talauci saboda rashin karatu saboda abubuwa da yawa mm. kenan kasa ce wadda 'yan kasa wahala suke mm. dole a nemi abin da zai zai kawo saukin zama zama don kowa hankali shi kwanta. To mu dawo game da uh, wannan gas na sura an san da wannan kasa tamu tana da gas dinta. Mm-hmm. shin yawancin gazi din da kuke amfani da shi na sorazi din ne tambaya ta eh, biyu yawanci an lura da cewa kamfanoni tsakaninsu idan na zo da wani eh, kamar misali na zo da wani wani butali na wani kamfani na zo wajen ku mm-hmm. shin kuna iya cika mini shi koko sai dai naku eh, za ku cikawa mm. ko kuma sai an samu yarjejeniya tsakanin kamfanoni ake samun a haka din koko doka eh. ce ta hana haka to kowa sai butali a sunan shi ya rubuta abin shi bisa butalin mm. kenan dole <clears throat> inda kake inda ka sai shi na zaka zo a cika maka shi mm. tun da butalin baban za ba ake samun shi sai mm. wuce ake sai wuce ake to kenan eh, in wani ya ce an ɗauko butalin shi an zo an cika anan yana iya kai karin kana yake karin paske ba butalin mu ne ba nasu ne su suka saye shi suna da duruwa sun shi hmm. kenan ba ta yi ne kai ka zo da da ka da wata kamfani mu mu cika maka shi kuma abin ya zama to ai gas dai ne ake bukata amma duka gas to yanzu misali in nazo da yanzu zan baka yanzu zan baka in nazo da wani butalin da bai da kowane eh, eh, alama ta wani kamfani kuna eh. sai da mini ai musamman ne irin butali ne kuma harkar gas wa abin ga gas yana tare da abubuwa da yawa gas yana kawo gobara gas mm. yana kawo mutum ya kasa numfashi ya mutu mm. to kai yanzu ka kama wani butali can daban na cika aka samu matsala mm. wani ne zai ɗaukar nauyin matsala wannan a gani mai inda gas namu ne mu muka cika an ka samu lahani mu ne responsible kin lahani ina gane ina gode <laughs> mala <laughs> eh, eh, muhammadu ko akwai abin da zaka kara game da wannan matsala ta duk da wannan matsaloli da kuke kokarin ko daidaita da ku da sauran masu ruwa da tsaki a game da wannan matsala ta eh, da ke eh, wannan ja'in ja da ake yi shin ya kake ganin waɗannan rashin fahimtar juna ma tsakanin kamfanoni tunda ku ne abin yake shafa gaskiya dai haka ne to kasan eh bahaushe kita ita kalaba ta kai watan bakwai hmm. da abin da ba gaskiya ba to gaskiya ta fi shi kuma bahaushe kita shi dokin mai baki ya yi gudu mu abin da muke so muna son kamar yadda mu muke tsintsiya madarmin ki daya to muna son su ma kamfanoni kar mu ga wata baraka ta haita a cikin su saboda shi taron yawa ya yi taron karhi hmm. duk al'ummar da ta haɗa kanta wuri ɗaya to za ka ga za ta ci nasara duka cikin wani abun da take yi amma idan in aka zama a ware to za ka ga ana kowace ɗauki ɗaya ɗaya ɗaya ana iya samun kafa wannan rashin haɗin kan nasu wanda tunda za ga kowa a warwatsa yake din nan ana iya yin kiran wani babban wani kamfanin ko wani sosai wanda zai iya zai iya sawon giwa ya take na raƙumi saboda rashin haɗin kai amma idan aka haɗa kai wuri ɗaya to zaka iski abin da ya taɓa hanci to ya kamata dole idanu su yi hawaye to amma sai kuma su daga cikin wannan da yake cikin fashi ɗin shi ne ero eh, dai ka hidda kanka mu muna yi ne akan abin da saboda mu yanzu mu muka yi kusa da al'umma kuma muka yi cin kalubale na zage-zage da tsinance-tsinance da wasu ke yi tunda duk abin da baka sani ba za ka iya hukunci saman shi amma idan ka ji bayanin abin karshen ta ma ka rika tuba ko da baka san inda za ka wancan ba mm. eh, cikin sanarwar taku ai kun yi bayani eh, shin yanzu ganin ku ya za a kawo yarda tsakanin ku da kuma ya za a yi ta yadda wannan matsala ta eh, farashi zai kasance ya samu karba daga kowane bangare ita wannan abubu ne wanda ke mai sauki ne idan aka bi shi a wata rana mun yi taro a Bravia kan lokacin da ainihin ta ita RC da kuma kungiyoyin harhula duka ya kamar da muka mm, wancan zaman eh. da su da kuma su kamfanonin duka bayan haka kuma da masu ruwa da tsaki cikin tafiyar wanda ni a kaina ni ma na amshi magana nake ce musu shi idan ka ga abin da za a yi karewa rana ɗaya ka ga ya ɗauki dogon lokaci to tabbas akwai ayoyin tambaya na rashin adalci cikin shi mm. tunda dan kasa dan kasa ne ita doka ta yi karfin kowa mu din nan bamu yi karfin doka ba kuma doka tana ita bige mu amma in kaga doka tana sassabci bisan to ita ma tana dibi akwai ayi tambaya wurin mm. tunda kana zargin mutum da laifi daga baya sai ka gano cewa zargin da ake mishi akwai makarkashiya ciki to sai ga an daga mishi kafa mm. kiran da mu muke ga hukumomi a cikin wannan tafiyar shine akwai mai sauruwa da tsaki cikin tafiyar duka idan aka ce gwamnati to ita karshen magana ne cikin gwamnati akwai kowa akwai wanda su ilimin su bisa tattalin arziki yake akwai bisa kasuwanci akwai kuma bisa haɗa kanun al'umma da wani duk wani abin da zai kawo ruwa da tsaki a cikin shi to idan aka haɗu cikin su to su suna iya yarjejeniya da za a ya za a haɗa kan al'umma a daidaita wannan abin kowa ya ci gaba da aikin shi tunda mu tsaye wannan da aka tsaye da mu bisa wannan tunda mu kan mun tsaya da mu ne aka yi ba mu muka tsaya ba kuma ba cikin muna so ba an tsaye da koko an tsaye da wasu daga cikin ku yau ai abin da taba hanci dole idanu hawaye wanda ga ta gefe eh. wanda ta gefe shi ma ƙarya yake yi duk wanda aka ce maka yanzu an tsaye da wanga ce zai iya sai da gasi na bisa fili din da aka ce mai difo sai ya sai da shaka karya yake ba haka yake kuna cikin yashin aiki ba yashin aiki an tsaida ka ne mu an ri a cikin masu laifi ne da aka kama aka eh. ɗarme aka mu tara kenan yanzu mu sulhun da muke nema shi wanda ke da ruwa da tsaki a saman mm. su dibi abin da idan rahama ilfo ke dole ne a samu sulhu kuma da mm. sasanci to yanzu a game da wannan matsala har yanzu ba ku sake eh, eh, tattauna ba da hukumar arsai da kuma misali ma'aikatar makamashi eh, a game da wannan matsala wannan muna bisa hanya tukun tunda mm. abu ne wanda ai bai jima ba da ɗauka sin yanzu kuma tunda muga an fara shawo kai mu ma a bisa hanya mu ma muna son mu yi abin a tsarance a rubuce kamar yadda wasu ke mu kallon kamar duk mahinci hmm. wanda suke aikin nan ba su karatu ne suke yin shi hmm. eh, to muna hanyar eh, eh, wata matsala kuma da nake ganin in kun ka amince da tsayin gwamin jaki a game da sai kun ƙara kuɗin butalin gas da kuke saida yanzu in kamar kowane dan ƙasa yana zuwa can kamfani ya sau ba ku ganin ku watakila wasu sai sun rihe to ka san shi Allah bai hada arzikin mutum biyu wuri guda ba duk wanda ka gani arzikin shi daban duk wanda ka gani yanzu su kamfanin da suke suke daya ɗaya ɗin nan ka ka tambaye su ka wani kalubale suke da ciki gas inda suke saidawa a rana ɗaya tun da aka fara yanzu ba saida shi ba sannan kuma mu ba wai gurin mu bane mu saida gas a bisa tsada ba gurin mu bane mu saida tun da idan ka sauƙaƙa mu wanda yake ƙasa da kai kai ma za ka gani a rayuwa kuma Allah zai sauƙaƙa maka mu gurin da muke shine ya za a yi tun da Allah ya jarraba ita ce sana'a mu rayu cikin ta duk yadda aka ce a sai da in aka so a sai da gas ina a wanga farashin akwai yadda za a yi za kuɗa baya bayan nan a ciro a daidaita a faru tun daga sauransu ita ma a ciro cikin nata in ya so a daidaita wanda suke da ruwa da tsaki ciki sun san bakin zaren yadda za a daidaita shi ina fatan dai eh, alhaji kamar da farko yi kawai dai da ce gwamnati tana sayan wato eh, kilo kilo guda na abin ga a duka na san na san komai cikin shi duka na san komai cikin wannan <laughs> farashin to an ka diba eh. an ka diba sai a ga lalle gwamnati tana saka muku mara na yadda za ku taimaka ma talaka amma ba haka bane daga wajen naku har daga wajen su masu kamfanoni misali mm. wannan kamfanoni su zasu su iya kare kansu wannan amsa amma mu bisa amsa eh, bisa eh, mai ake cewa farashin da aka ba wanda zamu ci dala hamsin eh. shi ne na mu muka tsaya mm. muka ce wannan abin bai haihu mu da ido saboda ba a rayuwa a cikin shi mm. kuma su kansu hukumomin da suke sama da mu sun san haka sun shaida hakan kenan ba wai muna wani kage ba sun yadda da abin bayyiwa tunda mm. sun jarraba buɗe bude wasu wuraren kuma sun wuraren sun mutu kenan su ma yanzu suna neman hanyar da ya nesa a daidaita daidaita shine dole ilimi ne ke walwal ilimi wato dai kuna so ku daidaita da ku da arse da su amma shi talaka ba za a tambaye ra'ayin shi ba talaka wannan aiki gare ku yake idan za ku yi wannan ya kamata ku nemo shi kuma a ji ra'ayi ko kuma ku ji ra'ayin shi amma abin da muke so su arsan su gane eh. ba a warkar da ciwo da ciwo dole da magani ake warkar da ciwo eh mana tunda kamar yanzu aka dauko arhe wurin sana'a da tara mutum ya tsaya hannu biyu kaga na an warkar da ciwo da ciwo ne amma cikin hikima ta to da a nemi shawara bisa kwararru bisa wannan aikin su za su iya bada shawara in an bi ta suka iske tunda a matsayin RC matsayi ne wanda su regulator ne to shi kuma aka ce regulator shi daidaitawa ne yake yi kan wani kyara to bangare hudu ko biyar in aka ce bangare ɗaya ya ce ya yi ihu to kaga kenan nan akwai kuskure wurin gyaran nan kenan kaga ya kamata a ce shi wanda ke daidaita ce ya diba abin da da rahama mm. ya tunda lokacin da muka gaya musu bisa wannan farashi da ake kalubalen shi ai sun yi ci da bisa sun dauki dogon lokaci wanda suka yi ta bibiya kuma suka koma suka hidda bayanin cewa lalle su ma sun ga wannan farashin da ake so a tilasa sama waɗannan masu da sun ga gaskiya ba za su yi ta ba akwai lokacin da aka yi yaji aiki wanda mu muka yi garfi wancan farko mm. a ita daga cikin daraktan wadda ke kula da wannan tsarin wadda ta rere yanzu akwai ita da kanta same mu da rana tsaka akan mu haƙura mu je mu buɗe idan muka buɗe mu yi wata ɗaya sai mu kawo mata sakamako na haɗuwar da muka yi hmm. sai muka yi aiki da umarninta muka koma muka kawo mata sakamako a wata ɗaya a wata ɗaya ni da na kawo mata sai na fara da kaina na ce ni yanzu a wuri na da gashi abin da samu haɗuwa na samu haɗuwa wajen kamar jika ɗari da sha uku da rabi wannan haɗuwa ce kenan duk nauyin da ke can wannan cikin tsoho jiya ne za a rufe shi hmm. ta buɗe baki ce eh, gaskiya ta ga abin bayewa haka amma za ta yi ƙoƙari ta ga ta samo mafita yadda kowa zai iya cin abinci ciki kuma kowa ba zai kuka ba to ba ita ce mafita ba ka samo wuta wannan wannan gyara biri ne fa mm. ba mafita ba ce ka sani kuma ka zo ka ce shi eh. ka tsaya akan shi kuma ka rubuta da cewa ga yadda abin yake kuma ka ce mafita ce a inda mafita ce kuma da an hita to yanzu an hita ko ana ciki mm. amsa da gare ka mm. eh, an hita ko eh, ana ciki ko an hita yanzu ni abin da nake so malam muhammadu gashi dai wannan muhawara tamu tana kan Eh, wato kammala eh. Eh, ya kuke ganin gwamnati da ku da za a yi ganin a ɗauko farashi madaidaici duk da cewa kuma akwai wuya watakila ita arse ta dawo ta yi amai talashi kan wannan farashi da ta yi ya ku za ku ci gaba da nuna adawa ko kuma dai za ku bi mu ba mu da wani adawa da ita arse adawa mu shine kawai ya za a yi rayuwa cikin abin bisa wannan fili din da muka gaya musu cewa mu abin da muke so ya za a ba wai gurin mu ne mu sai da gaza abu sai farashin da ake ba ya ne za mu mu ai sun yi ci da sun gani abin ba zai yi ba to abin da ya kamata shine masu ilimi cikin abin su za su iya warware nan kullum amma su yanda suka tsara din ga haka su ma sun san abin tunda inda yana daidaituwa ba a rihe maka wurin sana'a yanzu ayyame ba wuri guda bane an rihe don ba ku bi umarnin da ita a to a akwai wanda akwai wanda su sun bude eh. in sun bude ya suke saida shi akwai wanda su amma ba wanda kace maka yake saida shi free din da aka wannan ba zargi bane ba zargi bane eh. ai duk ita yanzu duniya na wuri ɗaya take wuri ɗaya take yadda ka san tahin hannunka take yanzu bayanin ga da mai ta mutum ya gama duniya kenan abin da zai iya gama duniya lokaci ɗaya to duk wani abu da wani yake iya yi ana iya samun labarin shi kai tsaye. ina mm. gode ina gode imala ahmed eh, ina ganin eh, shin eh, ya kake ganin a nan gaba gaz ganin yadda nijar take da shi ganin yadda ake sarrafa shi a wannan ƙasa tamu za a ƙara kyautata ta yadda ba birane kaɗai ba har ƙauyuka a rika amfani da gas tunda kamar yadda ka ce yana taimaka wajen kiyaye muhalli da kare muhalli ya amfani da gas ɗin domin yana taimaka a rage kashe itatuwan da ake amfani da su ga girki. gas mu soraz muke samu shi kowa ya san yadda aka yi soraz kowa ya san yadda ake biyan soraz nijiyar bashi ta ɗoka dan ta yi soraz to abin da yasa aka hau da wa'annan firki suka haye bashin nijar yawa kenan sai mun samu shekara ban san ban nawa ne a kalkulikin nake ji a mm. cikin shekara 20 talatin haka mm. za a samu a ida a warware nijar ta sai da. saida ta yadda take so mm. tunda ita ma tana sai da amma hau da wata shi aka ba ita ba ta yi niyya don kenan mu yadda aka saida mana shi da haka za mu aiki da shi muna fata dai a samu sulhu mu ba ba ware kan mu kai ga sauran sosai taikin da an ka zo rahe su an kai mu ba ware mu kai ai ba mu kaɗai da muke sai da gaske to ai da ba rahe mu ba ba ka'idodi ku kuna bin ka'idodi kamar da kace a ni ban ce ba wa'an cikin ba su bin ka'idodi mu ba mu ware ba muna ciki duk rainiyokin da ake muna zuwa wanda shi harkar gas mai salma har sai ta ɗauki matakanta mu kuma me za mu ce inda kan mun yi laihi mun yi laihi yadda muka yi laihi haka za a rahimta da wancan kin to yanzu ya zami ba mu yi laihi ba rihewa zami mu bi su koya za a yi eh, yanzu dai shi dai talaka yana son ya samu gas talaka ya samu eh, gas sannan kuma a farashin da eh, ba zai ba shi wahala ba a farashin da gwamnati ya ce shi muke sai da ba mu kara dala na gode na gode malam <laughs> ahmed idrisa malam umaru muhammadu shan mi wani kira gare ka na karshe saboda mun zo ƙarshen wannan mahara mu kan wannan ni zanica tsakanin ku a game da wannan batu na farashin eh, gas da aka tsaida na ku sai da shakanan kuma kuke ganin ku kuma wannan har yanzu dai bai gyara ku eh, gaskiya kiran da nake shi ne wanda suke da ruwa da tsaki a cikin wurin a cikin waga tafiyar tunda ita arse eh, wuri ne wanda akwai sama da su su suna da iko wanda za su iya kira kai tsaye taron gaggawa wanda a yi nazari a gaya za a daidaita wannan farashin wanda kuma kowa zai iya rayuwa a cikin shi mu abin da ke so mu ƙara gaya ma al'umma kuna son dai a sake duba farashin ko tunda ai ai an hiddo farashin da ya kamata ku saida wannan farashin in ka ce kai aiki da shi in aka maka hushin baki bisan shi sai kaga farashi ne wanda eh, su su talaka ma sai sun ga lalle ba ba ku hita ba a duk wanda yake aikin ya sani duk eh. wanda yake aiki to mu gurin da muke shine ba wai gurin bane mu sai da gas tsada tsada ya yanzu in gwamnati ya ga dama bisa wanga farashin mu akwai yadda za a yi shi kanshi gwamnati ya kawo tallafin shi ciki hmm. ya dauki dawaine shi kamar yanzu in ka dauki matasa kamar yadda yake daukar dawaine eh, eh, wajen wajen ba shi dai wannan dai jika guda ba dala goma sha ɗaya da tamma uku yanzu ka san shi gwamnati uwa ce kamar yanzu in ka ɗauki akwai wasu ƙasashe da zaka ga ɗan ƙasar yana iya ta hita da ƙasar shi ya koma wata ƙasa ya zamana to sai ka ga gwamnatin tashi ita za ta ɗauki nauyin yin wani sana'a can to mu yanzu kuma a matsayin mu na nan yadda muke ma ba da kokari a cikin wani sana'a idan mun kasa ma muna da haƙƙi da gwamnati ba mu tallafi ba ku tallafi amma ba a baku ba ba ta baku ba ba tallafin da mu da mm. kan da bazan mu ne muke taka rawa mm. sannan muna da matasa sama wajen dubu sha wani abu a cikin wanda cikin waga sana'a ce suke mm. yan tsaya wadda aka yi a zama ne ake mm. kuma abin da muke so eh, hukumomi su su lura da abin idan aka ce matashi ya samu abin da yake da kansa wanda dalilin shi ya bar bara ya bar kwace yana aiki bai wani shaye-shaye yana tsaya da kawahun shi to ya kamata a kama mishi yadda zai tsaya da kawahun shi a ƙara mai karfi amma idan aka ce a dakatar da shi kai tsaye idan kai ka san kanka baka san wani ba idan zaman banza yin matasa yawa to zaka iske laifuka suna karuwa mm. wanda kuma mu ba gurin mu haka ba muna gurin a ce duk wani matashi da zai ta waje yanzu ya dawo kasa kuma ya samu abin da yake yi to da wannan eh, gabar muke so gwamnati ya diba yadda zai iya bada tallafin da matashin da yake cikin wannan ya bashi tallafin da zai tsaya da kahun shi wanda mu kanmu ma ba mu ma nan gaba mu samu karhin da gwamnati ba mu bude kamfanin kanmu mai mm. zama to na mu ne na kanmu eh, yanzu eh. ya kuke ganin shin wannan matsala tsakanin ku da arsai a za a warware ta kan farashin nan da kuke takaddama kai ita arshe ta sani ta sani mun sani hukumar ga su ainihin albitir tsakiyar mu su ne yan harkulla mm. duk sun san wani da ake talakawa dai koko a yan harkulla alhamdulillah ai mm. talaka mu ma cikin talaka muke su stable mm. su ma su ma talakawan abin da ke gurin su yanzu su a samu ga matsalar ta ƙari mu gurin ma in masayan suka yawa duk yanda aka alheri ne ke cikin shi mm. amma tsayuwar haka ita ba alheri bane saboda yan tsayuwar haka wani zai iya samun cikas da mutumin da eh, wurin sana'a da zaka iske mutum sama da goma na ci abinci yanzu bala amala umar tambayar da nake so amma eh. ganin ka talaka wannan farashi da aka ce ku saida ganin ka talaka zai ce eh, a ƙara muku koko dai su ai talaka su yake dai yadda aka ce gwamnati eh, ta ce a saida musu eh, wannan gaza haka suke so a saida musu shi talaka gurin shi abin da yake so ya samu sauki a duk inda yake to ba ga sauki an ga ba ba inda saukin ya samu da kuma abin ya bude na yi ya samu sauki kuma kai ya rasa shine baburish ya samu sauki yanzu sai ka diba eh kamar kasashen da suke kewaye da mu mm. yanda suke tafiyar da irin wannan kasuwancin nasu da mu amma kaga duk da haka dai da ake zargin maka muna da sauki he da wasu wuraren nagode nagode ina ganin duka duka da haka muka zo karshen wannan mahara mu wadda ta shahi batun wace hanya ko kuma dai hanyoyi za abi domin kara kyautata samar da gas na girki a dukkan fadin wannan kasa ta mu ta Nijar eh, kun ji dai kamar yadda wato waɗanda suka amsa kira a game da wannan mahara dukkan su dai suna fatan a samu daidaituwar haraka tsakanin wato eh, kungiyar gata sinareg da kuma ita arse sannan kuma a samu dai ta yadda Eh, kowane bangare zai eh, samu moriya a game da batun gaza da kuma yadda za a sai da shi a eh, cikin wannan kasa ta ta Nijar. Gurin dai gwamnati kamar da aka sani gurin doka shine ta kare talaka ta yadda talaka zai samu wadata ta yadda talaka zai samu abubuwan da yake bukata a farashi mai rahusa musamman a game da batun Gaza amma kuma abin da ake so a samu daidaito kan wannan matsala ta Gaza kan wannan matsala ta farashin da kuma ta yanke na sai da wato gaza mai kilo eh, goma sha biyu da ɗigo biyar a kan jika uku da rabi da dala hamsin sannan mai kilo eh, shida a kan ɗari eh, uku da dala sittin abinda muke fata a samu da jituwa tsakanin bangarori da ke da harka cikin wannan sha'ani na makamashin gaza a wannan ƙasa ta mutan nijar na gode na gode malam ahmed idrisa na kamfanin zamani gaza wato daraktan harkokin ko in ce daraktan hulɗa da jama'a na gode allah saka da alheri malam ahmed idrisa Eh, sannan kuma na samu eh, sakatare na farko na tsare-tsare na kungiyar na masu eh, sai da gazu wato umaru muhammadu na sinarega na gode allah saka da lere ni malama ma'ada da na jagoranci wannan muhawara tare da abdulkadar tambiyano bisa kan inje ni malama ma'ada nake ce da ku a huta lafiya sai wani sabon jikwa.